kamar da ka sani an gabatar da waɗannan mutane a babbar kotun shari'ar musulunci da take rijiyar lemo an gabatar da wata hajiya mero ibrahim da kuma waɗansu mutane guda goma sha biyu da laifin ɓatanci ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam so bayan sauraren shaidu da kuma nazari da kotu ta yi a ranar 25 ga wannan wata da muke ciki sai ta zartar da hukunci kamar haka cewar hudu daga cikin eh, waɗannan mutane guda goma sha uku wato alkasim abubakar da yahaya abubakar da isa abubakar da abdullahi abubakar dukkaninsu waɗannan kotu ta sallame su daga laifin ta kuma wanke su daga laifin da aka gabatar a gabanta yayin da sauran guda tara kuma kotu ta same su da laifi a ƙarƙashin doka ta ɗari hudu da hudu na kundin tsarin dokokin shari'ar musulunci ta shekara ta dubu biyu da ke jihar kano dukkaninsu an yanke musu hukuncin kisa a gaban kotu kotu ta ba su damar eh, ɗaukaka ƙara ne ko kuma a shi kenan eh a kowace irin ƙara ka san har a ita eh, shari'a ta musulunci akwai wannan damar eh, right ne na mutum duk wanda aka yanke masa hukunci a gaban kotu duk da yake dai hukunci ne na Allah hukuncin doka ce ta Allah wanda kuma ba a iya tumbuke ta amma duk da haka akan ba wa mutum dama ko da wani hanzari da zai gabatar su waɗannan mutane da aka an wanke su akwai hukunci da aka yanke musu ne misali ko na tare ko na abu ko kuma an same su ne ce kan ba su da laifi don haka kotu ta gamsu cewa ba su da laifi a shanin a duka bayan sauraron shaidun da aka gabatar a gaban kotu da kuma nazarin da kotu ta yi sai da doka sai ta fahimci cewar to waɗannan mutane guda hudu da aka wanke ba su da laifi da ya alakanta su da wannan tuhuma da aka gabatar a gabanta saboda haka sai ta sallame su da kwasakwam daga cikin eh, shari'a din ba tare da yin wani horo ko wani abu ba ba tare da yin wani horo ba